Al'ummomin Birom da Fulani a jihar Plateau sun bayyana cewa kofarsu a buɗe take don sasanta saɓanin da ke tsakaninsu bayan wasu hare-haren da aka kai a wasu yankunan ƙananan hukumomin Riyam da Barikin Ladi a 'yan kwanakin nan da ya sanadin rasa rayuka da dama yayin da ɗimbin dukiya suka salwanta. Shugaban kungiyar Miyete Allah reshen jihar Plateau Usaini Boro ya shaida mun cewa duk da shike sun rasa dukiyoyi a shirye suke su tattauna don a sami fahimtar juna a tsakanin su. An kai mana hari an kashe yaran Fulani guda biyu an ɗiba mana sano 530 yanzu haka sanakin nan suna nan a hannun su to duka kuma abubuwan da yake kawo mana rigingumin nan duka hare-haren nan duka ɗauke-ɗauken nan ɗauke-ɗauken kuma ba wani abu ba dabbobin mu ne suke ɗaukawa eh, mu za mu sasanta ba wuya wallahi mu dai kawai sasanta mu mu shine su bir ɗauka mana dabbobi da zaran sun bir mana ɗaukar mana hari su kashe mana yara su ɗauka sa na kai dabbobin mu to insha Allah za mu sasanta ma kuma duka haɗe-haɗen nan duka su barayin ne suka hana mu zaman lafiya to bayan haka kuma mu din na rashin haɗan kanmu ne da mun haɗa kai dukan mu mun ce za mu maganta wannan abu to da za mu iya magantawa to wani gefen yana sun baya sun faɗan gaskiya shi yasa yabin namun ya ci gaba haka duka wanda aka kama wajen bangarori duka wanda aka kama duka wansu ake yi hukuma ba ta aiki ba ta hukunta su da a ce ana hukunta duk barawun sanun da aka kama to kun ga da kowa kowa zai ji tsoro ba hukunci shi ma shugaban matasan birom na ƙasa rong danton ya ce kofar su a buɗe take don su sasanta da fulanin fulani da sojoji sun shiga wani dan koye ana kiran wurin torok a karamar hukumar yom da sun shiga koyen sun fara kone-kone sun kone gidaje fiye da dare akwai wansu a gida a cikin daki suna fama su fita sojoji sun ce su komo su koma daki garin koma daki wuta biya cinye su a daki su guda tara mutane goma sun halaka wannan eh, eh, harin Wato wannan abun yana ta tafiya kama guguwa ne. A lokaci da an yi ataka torok an sake ya anguwa wurin. Ga ku muna samuwa cewa za a zo hari a nan waje za a zo nan waje. Mu dai muna hannun Allah kawai. Sai su din ne wasu mutane suna ce suna ganin su su ne suna suna taimake nan kashe kashe To mun kasa gane da wannan. A yanzu haka ba mu ga amfanin sojoji ba in dai halin su kenan so muna kiran gwamnati su yi wuna ba kai mu ba mu ki ba kofar mu a bude su zo mu yi magana abin da ke damun su su gaya mana na tabbata za mu ya magancewa na abubuwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria